ubangijin al'arshi ba za mu kira ku ku zaɓi mutum don ya ba mu duniya ba ku saurara ku saurara na rantse da ubangijin al'arshi ba za mu ce ku zaɓi ɗan siyasa don ya ba mu duniya ba idan akwai wanda ya san naira nawa buhari ya ba mu muka ce a zaɓe shi ya rufa mana asiri bai bayyana wa duniya ba allah ya tsine masa albarka naira nawa ya ba mu ba mu san inda ake raba kudin ba mun je me yasa muka zaba iya fahimtar ku kenan shugabanni mu su kira mu bayan ya hau in akwai wanda ya sanin ya dauki kudi ya ba mu ya boye Allah ya isa